masu neman karin bayani za su tuntube mu daga karfe goma na safe zuwa karfe shida na yamma kowace rana in allah yadda muna roƙon allah su wata ala ya datar da mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya tsare mana mu da idanuwanmu a kan abin da allah bai da shi ba muna roƙon allah ya yafe mana ya ba marasa lafiyar mu lafiya masu lafiya allah ya ƙara mana lafiya ya ba mu ikon yin da'a a gare shi kan wannan lafiya wannan harkar tsaro da ta bai al'umma muna roƙo Allah ya kawo mana sauki ya sa al'umma mu gane inda ciwon yake domin mu samu magani amin sun amin akwai taimako da na bayar zai kai shekara ɗaya ko biyu to shi ma shi zan sabunta ta yadda lokacin da za a faɗa ƙila akwai shagud ko wasu abubuwa wanda ila saƙon bai fito fili ba maganar kaza ta amari idan kina da yarinya wadda aka sa ranar aurenta bai wuce saura wata biyu ba ta shiga ɗakin miji to ki daure ki mata ka haɗin kaza ko so uku ne a wannan wannan kwanaki 60 ɗin bayan kwana ashirin a yi mata kaza bayan kwana ashirin a yi mata kaza in allah yadda in dai abin da ya shafi gyaran jikin ya mace ne idan kika yi mata wannan haɗin to kin fito da yake tsaf sai dai a yi miki addu'a a matsayin na uwa wanda kika gyara aiki kika yi gyaran aure allah ya saka miki da mafi alkhairi ku wayar da kanku ku zama zamanto wayayyu mata kar ya zamanto ana ta maimaita abubuwan da muka fito a baya a bar yarinya ta lalace a bar yarinya bata san komai ba sai dai idan ta zo gidan miji sai ta samu matsala saboda wai an ki karantar da ita uwar bata karantar ba yar uwar bata karantar ba kanwa uwar bata gaya mata ba an kyale ta irin matsalolin da muka fita a baya don Allah ku wayar da 'ya'yanku yanzu wasu maganin sanyi wannan sanyin mara idan za su aure da 'ya'yansu ba sa iya sai musu ni na rasa wannan dalilin. shi addini abu ne mai kyau abu ne mai tsari abu ne mai tsafta so yake a kai ta haka a ta koro miki ita yake eh, ce shi kika haife ta za ki san matsalolinta ko da yake laifinmu ne ba ma jawo 'ya'yan a jikinmu bare ba su gaya mana matsalolin da suke fama da shi Ka ga yarinya ta yi aure ta kira ka tana gaya maka ba. na rantse da Allah kusan kullum kullum sai an kira da sabon aure malam ni na yi auren nan ni yanzu tun da na zo gidan nan yau wata na biyu wata na uku ni malam ban san komai ba ban san abin da ake ci an ce ana jin kaza an ce in an yi aure ana kaza ni ban jin komai ko ban san wallahi kusan ba rana da wahala rana ta fito ta faɗi ban samu waya ba ko sako ta text message ko ko ko whatsapp kan matsalan yan matan da ake aure wallahi yaya iyaye mu tashi mu gyara yaran nan wa zai gyara mana su abin da ba mu yi ba mu yi na rasa ikon wannan ikon Allah na mutanenmu ki tashi ki gyara yan keke abin ya zama ga buɗe wannan da ake ta magana ba sai an yi fasikanci da yarinya take buɗewa ba mun yi magana buɗe wannan akwai matakai akwai zama akan tiles akwai yawo ba takalmi akwai ɗauka abu mai nauyi akwai shagulun tsalle-tsalle da sauransu da yawan tafiya duk yakan sa mace ta buɗe wallahi ba abin da aka yi mata haka za ta je gidan miji a ji miji ya ji ta faro a ta sabon dauki ba daɗi ya ce shi shi ba budurwa ya aura ba kuma wallahi tallahi ba ta saba san da namiji ba mun buku wannan karatu cikin a baya to biki tashi ba ke miki duba yanki ba koko ma ita bata ba sani ba ke ma miki sani ba haka nan da kun Allah shirya so ya kamata mu tashi mu gyara su ki mu aiki haɗin kaji kiga ikon Allah kuma wannan hadin. yana yi ne a cikin jikin budurwa musamman ya fi tasiri amma kuma wanda kuke cikin gidan auren ba a ce ku ba musamman ga matar da ta haihu musamman ga matar da ta haihu ita ma za ta iya haɗin kaza ta yi amfani da shi domin ta taimaka ma jikinta da duk inda ya ɗan zurma ya kumbura duk inda ya ɗan fashe ya cike duka gashi nan zan faɗa mu sai a nemi abin rubutu sai a rubuta kar a kira ni kuma a ce malam ka ce za a haɗa kaza a haɗa kaza da miyi ma da miyi da miyi faɗan da na gabaran nan kaza ake so a samu son samu shine kazan mu ta gida ba agric ba sannan kuma a samu budurwar kaza budurwar kaza wadda tana da kannai an kyankyashe su ga sunan sun fara gudu suna tsalle-tsalle sosai sun fara sun aje fuffuke sun haɗa gashi budurwar kaza ita ake samu in an same ta sai a yanka ta a fige ta a cire kan a cire kafafuwa ta wajen duburan kazan akan yi rami sai a kwashe kayan cikin a sa hannu duk wani abu da ke cikin cikin hanji da horo da koda da anta da waye maɗaciya duk a kwashe su ba sai an yanka ta ba ba sai an yanka ba duk a kwashe su a wanke ta sosai sai ki aje ta gefe nan kuma gefe dama ga cikin tanaji riɗi riɗi kantu kenan simsim an ɗebo shi an kamar rabin gwangwani an tsitsince an gyara shi an duk wani datti an cire ki aje shi gefe sai ki samu nonon raƙumi nonon raƙumi nonon raƙumi shi ma sai ki aje shi gefe akwai wani ice wanda da a wancan haɗin ban ba da shi ba gaskiya amma a hakan ma zai yi amma wannan icen da aka samu zai ƙara taimakawa wajen ƙara gina jiki da ba da saƙon da ake so ina fatan a fahimci ni da kyau wancan za a ji bambancin wannan bidiyon da wancan to shi ake samu sai a samu kamar cokali ɗaya babba za ku yi mamaki garin ararraɗi garin ararraɗi cokali ɗaya babba sai a aje shi gefe sai a samu tafarnuwa tafarnuwa ƙwallonta a bari ta ita ma sai a shi a gefe kin hada su guri guda ko kin aje su ga sunan dai a gefe abin da zaki nan kuma can kin yi jajjagen ki na yadda ake dafa kaza mata kun san yadda ake farfesun kaza a dan jajjaga tattasai da tarugu da 'yar albasa za ki ɗan jajjaga sai ki aje a gefe in kika zo za ki ɗibi wannan tattasai ta tarin wa da zaki za ki zuba a cikin kazar a cikin kazar za ki zuba sai ki ɗauko garin ki sai ki zuba a cikin kazar sai ki ɗauko ta ki da kika ɓaɓɓalla ta ko ki ɗan daddaka ta ita ma sai ki zuba a cikin kazar sai ki ɗauko ri'i sai ki zuba yake ɗauko nonon raƙumin ki sai ki zuba ya danganta ga yanayin yadda aka fafe wajen dubarar inda aka ɗura kayan idan zai kamu to a tattara shi a samu abu a ɗauri afuwan za a zuba ɗan manja da magi duk ana sawa magi da manja duk za a zuba a ciki za a zuba nan inda aka zuba ɗin za a iya samun wani abu a ɗaure bakin duburar idan ba zai ɗoru ba so a san yadda ake aka toshe bakin sai a sa ta a cikin tukunya sai a zuba a zuba ruwa nan din ma a dan sa wani jajjage jajjage ina fata an fahimta sai a rufe a dafa aka dafa za a bar ta ce lukub sosai ta dahu sosai ko da wannan kayan da aka sa na ciki ya fito daga baya ba matsala amma abin da ake so dai a ciki suke aka dafa su ta dahu sosai za a iya ɗaukowa a ba yarinya bacin ya ta dahu ta ci in bai ƙare ba ma a bashi a ɗinɗima mata haka za ta cinye kazan na in kwana biyu ce tana ci labas in kwana ɗaya ne ta ci nata ne bayan kwana ashirin a ƙara yin haka bayan kwana ashirin a ƙara yin haka yake ta je gidan miji mijinan ya dingi surfa miki addu'a ke Allah ubangiji ya sa a gwada kuma duk matar da ta gwada dan an gwaggwada an gwaggwada sosai ma a baya kuma an ba mu sakamako so a gwada kin saki ki gaya mu duk wadda take so ita bata ta gwada ga dai abubuwan nan na da safa abinda ake hada na farko akwai garin hannu an rarrabe na biyu akwai riɗi na uku akwai nuna raƙumi na hudu akwai tafarnuwa allah ya ba da ikon gwada allah ya ba da zaman lafiya karamata da subscribe da sharing da comment muna muku fatan alkhairi ma'asala